ina son ki shi dama akwai wani rana da za a farta min da in sassauta wannan ɗauri da na yi maka na ƙaunarka ka a cikin zuciyata ni fa na fahimci kaman kishi ke dan damin ki gaskiyar magana ne abinci ma nan baki kake kullum yi aikin ka kenan hmm? aikin ka kenan inda gaske yake to tuwo iyayensa <laughs> ni din nan da kake gani to ko ni zan iya taimaka maka da komai kai aure amma haka kurin baka da siye baka da sayarwa baka da aikin fari baka da na baki in daure gindi kai aure a'a ka wahal da yan mutane a'a wato aikin ka kafi son Hamida da aikin ka sosai ma kafi son Hamida da aikin ka da iru ina kar ka arzo mu shago ina ina dama an gaya maka wannan aiki ina yin shi ne akan san raina dama ina yin sa ne akan bani da yadda zan yi ni so nake in samu aikin nan samu manyan kuɗaɗe ba wannan aikin ba duk abin da Allah ya rubuta babu wani mahallukin da ya isa ya canja kuma dan Allah ke ma abba magana da ya je gidan su ya musu magana su yadda ai wannan aure Hamida ni ne zan ce kin san ban isa in tursasa iyayen yaran nan in ce lallai su matsa dan su ya aure ki ba kin san ba zai yiwu ba idan har za ku yarda kuma ku bani haɗin kai na tabbatar muku hanyar samun kuɗi mai sauƙi ne mun yarda ah, ni dai na yarda ah, na yarda mun yarda wani duk wanda aka taɓa wani abu nasa za a san cewa an taɓa mai kuɗi akwai wani alhaji a unguwanmu yana da kuɗi sosai dan ka haidar yana hannun haidar kuma muna buƙatar fansa daga wurinka na naira miliyan goma Sosiyama tana wurinmu. Tada! ba kuma za mu baka ita ba sai ka ba mu naira miliyan miliyan hamsin naira miliyan hamsin alkuran ban da ita jaka hamsin ma ta ke mun yanzu dama zamanta a gurin ku katta ma ne ya fara mata amfani yawwa na yi munna da haka ko a biyu uku ko bakwai ba zan ba a katta aka ɗaukar magana me take muku